finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin kowa da komai wanda ya bamu rayuwa da iko da dama da lafiya muka halarci wannan rana ta ɗaya ga watan ramadan hijira bakwai, wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida babu shakka wajibi ne a kanmu mu kara godewa Allah maɗaukacin sarki ita wannan ni'ima da ya yi mana dukkaninmu mun sani cewa rayuwarmu tana hannun Allah maɗaukacin sarki kowa kan hanya yake akan turba yake lokaci mutum yake jira duk lokacin da Allah ya raya shi ya kawo shi wani lokaci kuma mai albarka to sai ya gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya masa kun ga kamar jiya muka rufe tafsiri a wannan masallaci a shekarar da ta gabata kai ka ce kwana ɗaya aka yi muka dawo to haka rayuwar take tafiya mutum in ya sa wani abin da zai yi a gaba to yana lissafi kwanakin su zo in mutum aure zai yi ko tafiya zai yi zuwa wani guri mai mahimmanci mai girma ka za ga kullum yana saura kwana kaza saura kwana kaza shi yana jin daɗi target da yake nufi ya kai ma lokaci yana fusato shi zuwa ga gare shi amma kuma kwanakin shi ne suke tafiya يسر المرء ما ذهب الليالي آه dare da يني ينا با متن farin ciki musamman yana da abin da zai yi wa kana zahabu na lahu zahaba amma tafiyar wannan dare da yinin kuma shine tafiyar mutum da to godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu zuwa wannan rana mai albarka kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen shi mafiya kyau da sifofin shi madaukaka ya ba mu ikon azumtar wannan wata kamar yadda yake so duk wani abu na sharri da wani abu na naki da zunubi muna roƙon Allah ya kare kuma Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu gaba ɗaya da kuma rayuwarmu a cikin wannan wata waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya cikin 'yan uwanmu da abokanmu da waɗanda muke rayuwa tare da su da sauran musulmi muna roƙon Allah ya gafarta musu ya musu rahma ya haskaka makwancinsu mu kuma in lokacin mu yayi Allah ya sa mu cika da imani tare da tsoron Allah madaukakin sarki hakika azumi ba shine barin ci da sha da sha'awa kadai ba wannan wani bangare ne na azumi azumi na hakika ya hada da barin ci da sha da sha'awa da kuma barin dukkan abin da Allah ya hana da kuma yin abin da Allah yake so imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala yana cewa sa'imu huwa allazi samat jawarihu anil asan mai azumi shine wanda gabansa suka yi azumi gabarin saban Allah gabarin zunubi wa lisanuhu anil kadhibi wal fuhshi wa qawli zur harshen shi kuma yayi azumi gabarin ƙarya da alfasha da shaidar zur da abin da bai da asali wa batnuhu an ta'ami wa sharab cikin shi kuma yayi azumi ga barin ci ko sha wa farjuhu an rafas farjin shi kuma yayi azumi ga barin saba wa Allah fa in takallama lam yatakallam bima yajra sawmu ne azumi na hakika shine wanda idan yayi magana to ba zai magana da za ta bata azumin shi ba wa in fa'ala lam yaf'al ma yubtilu sawmahu in yayi wani aiki ba zai yi aikin da zai bata azumin shi ba fa yakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihah sai jin magana saka zan magana ce mai amfani magana ce gartacciya. wa kazalika a'maluhu haka nan ayyukan shi fa hiya bi manzilati raihati allati yashmuha man jalasa hamilan misk waɗannan maganganu da zai canza su zama na kwarai da ayyuka da zai dinga yi su zama na kwarai sun zama kamar irin ƙanshi ne da duk wanda ya zauna da mai sai da kirare zai shafa to haka nan wanda ya zauna da mai azumi ba zai ji mummunan kalma ba ba zai ga mummunan aiki ba kamar ya zauna da mai sai da kirare ne kazalika man jalasa sa'ima in tafa bi mujalasati haka nan wanda ya zauna da mai azumi zai amfanu da zaman da ya da mai azumin wa Amina fiha min az-zuri wal kadhibi wal fujuri wal zulmi zai kuma samu aminta daga karya da fajirci da shaidar zur da zalunci duk wanda ya zauna da mai azumi zai ga ya kubuta daga waɗannan abubuwa Ha za kuwa saumul mashru wannan shi ne azumin da aka ce mai ba wai kura mutum ya daina ci ya daina sha ba amma ya ci gaba da karya ya ci gaba da zalunci ya ci gaba da ayyukan da Allah ya hana to wannan hakika bai fahimci ma'ana azumi ba la mujarrad al-imsaki an at-ta'am wa sharab yace ba wai kurin daina da sha bane azumi fa fil hadith as zo hadisi ingantacce man lam yad'a qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan an yad'a ta'amahu wa sharaba duk wanda bai daina aiki ko bai daina maganar banza ba bai daina karya ba bai daina aiki na wofi ba bai daina aikin da na sako ba bai daina wauta ba to Allah ma baya bukatar ya bar abincinsa da abincin shi a wani hadisi wa fil hadisi a wani hadisi rubba sa'imin hazzuhu min siyamin liju'u wal atash wani mai azumin tayyu a samu mai azumin da kullun laban shi a cikin azumin ikirwa da yin wayo ko ma'ana bai da komai a gurin Allah kullun yayi ishirwa da yin wayo fa sawmu huwa sawmil jawarihi anil asa ibn al-qayyim ce wani cewa shi fa azumi shine gabbai su yi azumi ga barin sabo wa saumul batni ani shirabi wa sa'a ciki kuma ya azumi ga barin ci da sha fakama anna ta'ama wa sharaba yaqta'uhu wa yufsidu kamar yadda cin abinci ko shan wani abin sha yana fata azumi ya yanke azumi fa haka zal asamu taqta'u thawabahu haka nan ayyukan sabo suna yanke ladan azumi wa tufsidu samaratahu suna fata amfanin azumi fa tusayyiruhu bi manzilati man lam yusum sai a waye gari mai azumi ya waye gari kamar wanda bai yi ba to dan haka fadakarwa gare mu ba dauki azumin mu da ma'ana mai fadi wannan bayani na ibnu qayyim yana cikin alwabil tayyib ibnu jawzi cikin littafin sabastan alwa'izin yana ta kan sa'imin ali sa'an nawa ne cikin mutane wanda ya azumi ga barin cin abinci muftirun bil kalami amma ya karya azumin da da magana da bata dace ba baya ci ya kame baki ga barin ci amma kuma yana ta maganganun da azumin yana ta lalacewa da'ibun ala al-qiyam ya tsaya yana tsayuwa ta dare yana tarawihi lakinnahu mu'zil lil anam amma yana cutar mutane shi yasa duk wanda yake hulɗa da jama'a to lallai yadda yake kokarin barin ci da sha da sha'awa su yi kokarin kuma kamewa ga duk abin da mutane za su ji ba daɗi gane da shi cutar da su kowane irin hulɗa mutum yake fa huwa bin lisanihi wa fi'lihi ma'zur ah, ibn jawzi ce ta bangaren harshen sa da aikin da yake zunubi yake rubuta masa wa ala siyamihi wa qiyamihi ghairu ma'zur ladan da yake azumi kuma azumin da yake da wajen da yake kuma bai da lada da haka sai waye gari ba komai tare da shi don haka mu kyautata azuminmu mai azumi da ma'anar shi mai faɗi a watan ramadan kamar yadda muka sha maimaita wata ne na alkur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wa bayyinatin min alhuda wal furqan hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin inna anzalnahu fi lailatul qadr da haka watan ramadan wata ne na alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce a mala'ika jibril yana sauka wurin manzon Allah a kowane dare cikin watan ramadan suna bita alkur'ani da haka magabata idan ramadan ya shigo suna barin dukkan komai su fuskanci karanta alkur'ani tare da tadabburi bibiyar ma'anonin alkur'ani imamu zuhri ɗaya daga cikin manyan tabi'a idan wata ramadan ya ya zo yana cewa inna ma huwa qira'atul qur'ani wa it'amut ta'am shi imamu zuhri yadda ya bayyana wata ramadan karatun alkur'ani da ciyar da abinci bayan azumi din to ai ta karatun qur'ani ana ciyarwa ibn al-hakam yana cewa imamu malik idan wata ramadan ya shigo yana barin karanta hadisi da zama da ɗaliban ilimi ya koma ya ci gaba da karanta Haka alkur'ani hakanan sufiyanu sauri idan watan ramadan ya shigo yana barin duk abin da yake ya koma karatun haka nan magabata da yawa wanda daga nan magabatanmu suka samo fikirar tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan saboda mutane su haɗa biyu bayan karanta alkur'ani ɗin kuma da sanin ma'anonin alkur'ani a tsarin ma a tafsiri tsari ne sananne kokarin fassara alkur'ani da ayoyin alkur'ani fassara alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fassara alkur'ani da maganganu da bayanai na malamai tun da san sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su wannan shine mafi kololuwa hanyar fassara alkur'ani fassara alkur'ani da abin da Allah ya fassara shi da shi wasu ayoyi na fassara wasu ayoyi kamar yadda muke gani kuma muka sha gani a cikin alkur'ani Allah da ya ce ayyaman ma'dudat na dangane da abin da ya shafi azumi ya ayu allazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta waɗanda suke gabaninku ko ka samu takawa sai Allah ya ce ayyaman ma'dudat kwanaki ne ki da dukanku kaga aya ta ƙara bayanin abinda aka wajabta mana na azumi wasu kwanaki ne ki da aya ta gaba kuma sai ta ayyana wata tace shahrul ramadan allazi unzila fihi alquran to kaga alqur'ani yana fassara alqur'ani akwai ayoyi da yawa da bayanin su yazo a cikin wasu ayoyi kamar yadda muka shaji hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwar shi gaba ɗaya fassara alqur'ani kamar yadda nana Aisha ce ta kana khuluqul Qur'an halayen manzo Allah shine alquran in ka dauki alqur'ani ka ga duk inda aka yi umarni da gaskiya manzo Allah ya fi kowa gaskiya inda aka yi magana hakuri manzo Allah ya fi kowa hakuri inda aka yi maganar bayarwa infaki ciyarwa manzo Allah ya fi kowa wannan duk wata sifa mai kyau in alqur'ani ya faɗa ta kamala to manzo Allah yana da ita duk wani abin da alqur'ani ya hana na shirka na zalunci na karya na kaza Maza Allah ya kubuta daga wannan sifofi din da haka maza Allah shi halayen shi alqur'ani shine mafi alkhairin wanda ya fassara alqur'ani a bayan kasa maganganun maza Allah tafsiri ne na alqur'ani shi yasa ba yadda za a yi ka fahimci alqur'ani sai ka hada da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka hada da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan da'awa da muke ganin yanzu ta fito tana tana ta bayyana cewa a bar hadisai a bar duk wani littafi a kama alkur'ani kadai a rike to ba yadda za a yi a iya bauta Allah da alkur'ani kadai domin da haka ne da ba aiko da manzanni ba manzanni sun zo ne don su yi mana bayanin alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo don yi mana bayanin alkur'ani shine yake fassara mana alkur'ani ko a aiki ko a bayani kuma sahabban manzan Allah da suka zauna da shi su kuma suka dinga kallo waɗannan ayyuka suna kawo mana ta nan muka san da Allah ya ce a ƙimu sala ya za a yi sallah da an faɗi lokutan sallah a dunkula a cikin alƙur'ani a ƙimu sala ta li duluki shamsi ila basakin laili wa ƙur'an alfajiri inna ƙur'an alfajiri kana mashhuda kun ga an faɗi lokutan sallah a dunkule amma manzo Allah ya zo ya nuna mana daki daki yayi sallar asuba a lokacinta yayi azhar a lokacinta yayi la'asar a lokacinta yayi isha yayi magariba wannan salloli a lokutan su sahabbai suka gani raka'a nauyi a can raka'a nauyi a can raka'a duk wannan sai a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har masu da wacewa alqur'ani za su bi ba su iya bada amsa kan wannan ba ta yaya kuke rafo'in sallah sai dai kama kame yasa zaka same su fi qaulin mukhtalif wannan ce a raka'a sallah duka a so biyu ake yi a rana yamma safiya da yamma wanda ya ce a'a za mu yadda kowa yake yadda musulmai suke yi amma me za mu karanta a cikin alkur'ani a cikin sallah din alkur'ani zalla babu magana tasbihi ko a sujjada ko a ruku'u ko a wani guri ba karatun tahiyya ma'ana ko da alkur'ani za a karanta a ciki to wannan kuma yazo ce a ba haka za a yi ba suna ta sabani saboda me sun bar inda za su samu shiriya na abinda da manzo Allah ya zo da shi to haka nan zakka haka nan dukkan ibadu manzo Allah yana yin bayanin su alkur'ani yazo ko dai a dunkule manzo Allah ya bayyana ko alqur'ani a yazo da abinda yazo da shi kuma manzo Allah ya tsara jaddada wannan abin ko kuma ya zama qur'ani bai ishara zuwa ga wannan abin ba amma manzo Allah ya zo da shi ya zama ya ƙara buɗaɗawa al'umma ko ya kara yawa al'umma bayani to da haka cikakken tafsiri na alqur'ani shine fassara alqur'ani da ayoyin alqur'ani fassara alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama fassara alqur'ani da bayanai na malamai magabata waɗanda suka tsara mu ilimi da sanin alqur'ani da yawan karatu ta yadda yayin da suke mana bayanin aya suna hararo duka sauran ayoyi da kuma bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce wannan aya ga abin da suke nufi dalili kaza da kaza da kaza to wannan shine turba madaidaiciya duk wani abin da zai biyo wannan na ƙarin bayani idan bai saba waɗannan abuwa da muka ambata bai saba wa ayoyin alkur'ani ba bai saba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai saba abinda malamai magabata suka zo da shi ba to wannan babu laifi karin bayani ne akai akwai fahimta da Allah yake ba mutum mutum zai iya karanta aya wani ya fitar da hukunce hukunce goma wani ya fitar da ashirin wani ya fitar da sha biyar wani kuma ya zo ya karanta ayar hukunci ne zai iya faɗa wani ba ya zo karanta sai an mai bayani bai gane komai ba duk wannan fahimta ce amma da mai fitar da hukunci goma da mai fitar da ishirin da mai fitar da talatin dukkan za ga idan kana jin su kowa yana faɗar dalilin hukuncin da ya tsago karkashin ayar daga ko alkur'ani ko hadisi ko bayanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ɗauki ayar eh, suratul ma'ida da Allah ya magana alwala ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq zuwa karshen aya allama Abdurrahman Abdulrahman faili cikin tafsirin shi sai sirri karimin rahman sai da ya faɗi fa'ida hamsin a ƙarƙashin wannan aya fa'ida hamsin gaba gaba yace fadin Allah ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntu ya wanda kuka imani idan kun tashi za mu bayyana cewa kenan ana yin alwala tana wajaba ne yayin da aka tashi za a yi sallah yanzu in ba sallah za ka yi ba ba da zai wajabta maka alwala shi yasa Allah ce idza qumtum ila sallah in kun tashi dan yin sallah sannan wannan kuma a cikin nan akwai fahimtar niyya haka ya da bi gaba gaba gaba yana fitar da hukunce hukunce to amma za ga abin da zai fitar din duka yana dogara ne bisa da wasu dalilai da bayanai na malamai don haka cewa a fassara alkur'ani da alkur'ani ko a fassara alkur'ani da hadisi ko a fassara alkur'ani da bayanin sahabbai da malamai ba yana kore kuma mutum ba zai fahimci wani abu ba za ka iya fahimtar da wani bai faɗa ba amma kai karkashin wannan aya da wasu hadisai da karanta sai ka rinci kuma hukunci kaza wanda kuma bai saba wa ayar ba bai saba wa abinda malamai suka ambata ba to dan haka wannan tsari a kan shi za mu ci gaba daidai gwargwado na abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da mu ko ya haska mana shekarar da ta wuce mun gama suratul sadi haka ne ko za mu tashi suratul zumar za mu tashi farkon sura kenan bismillah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 الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار نعم a wannan sura kamar yadda muka ji ko muka gani sunanta suratul zumar Allah madaukakin sarki ya bude shi da cewa tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim a saukar da littafi ko wannan littafi saukake ne min Allah daga Allah al-aziz al-hakim gwani kuma mai hikima inna anzalna ilayka al-kitab Allah ya ce hakika mun saukar maka da al-Qur'ani bil haqqi da gaskiya laha. ka bauta wa Allah mukhlisan lahu din kana mai sarkake addini gare shi ala ku saurara lillahi dinul khalif tataccen addini na Allah ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wallazina taqazu min dunihi awliya wadanda suka riki wasu majibinta lamari koma bayan Allah ma na'buduhum suna cewa ai ba ma bauta musu su waɗannan ababen bautan koma bayan Allah illa li yuqarribuna ila Allah zulfa face sai dan su kusantar da mu kusanci zuwa ga Allah inna Allah hakika Allah yahkumu bainahum yana yin hukunci a tsakanin su fi ma hum fihi cikin abin da su suke yin sabani a cikin shi inna Allah hakika Allah la yahdi man huwa kazib baya shiryar da wanda yake makaryaci kafar mai yawan butulci da kafin cewa Allah madaukakin sarki wannan sura suratul zumar haka sunan ta yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam imam tirmidhi ya rawaito hadisi daga nana aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra az-zumar wa bani isra'il tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin bacci har sai ya karanta suratul zumar da suratul bani isra'il subhanallazi asra bi abdi wannan mahallu shahid cikin hadisin shi ne da ta kira surar da sunanta zumar la yaqra la yanamu hatta yaqra az-zumar wannan hadisi imam albani ya inganta shi cikin littafin sa silsilatul ahadith as-sahiha hadisi na 641 da aka sunan wannan sura suna ne da yake tun a zamanin sahabbai haka ake kiranta da shi kuma an kira ta da wannan suna zumar saboda wannan lafazin ya zo a cikin ta duna gairi hamin suwarin Kur'an, ba inda lafazin ya zo a cikin wata sura sai a cikin wannan sura kamar yadda zamu gani cikin tafsirin ta insha Allah ta'ala wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara to da sauran abin da ya kama da wannan sai dai imamul qurtubi cikin tafsirin shi ya kawo wani sunan daban daga wahab ibn munabbih yana kiranta da suratul ghuraf ghuraf malaman tafsiri kuma sun nakalto wannan sunan kila abin da yasa ya kira ta da wannan suna na al-ghuraf saboda kalma ghuraf din ta zo a cikin wannan sura inda Allah yake cewa lakinil ladina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha al-anhar da haka ya kira ta da wannan suna din amma sunan dai da yafi shahara kuma haka bi sani kuma a ko ina haka ake ambatan da ta da shi shine suratul zumar wannan sura ce makiyya gaba ɗayanta akan kaulin jamhurin malamai an yi sabani kan wasu ɗaiɗaikun ayoyi ah, amma magana mafi inganci dukkan ta sura ce makiyya ita ce sura ta hamsin da tara a jerin saukar surorin alkur'ani a jerin saukar surorin alkur'ani ita ce sura ta hamsin da tara a tasi'atu wal khamsun ta sauka bayan suratu saba kuma gabanin suratu ghafir ayoyinta an yi sabani wajen lissafin ayoyinta a gurin mutanen madina da mutanen makka da basra tana da aya saba'in da biyu a gurin mutanen sham tana da aya saba'in da uku a lissafin mutanen kufa tana da ayoyi saba'in da biyar wanda yake gaban mu duba za mu ga lissafin mutanen kufa ne ayoyi saba'in da biyar ne ina je haka yake a gaban mu. to wannan lissafi a gurin mutanen kufa wanda mun sha yin bayani cewa eh, lissafin irga ayoyi yana yana ana samun sabani ne wasu suna daukan guri kaza aya ne wasu kuma suke ba aya ba to daga nan ake samun saɓani a na lissafin ayoyi din sai dai wanda yake hannunmu wanda yawanci duk ƙwararren na bugun mujamma maliki fahad wanda ke fi yaduwa a duniya a wannan zamani za mu ga ayoyi saba'in da biyar ne allah madaukakin sarki ya fara buɗe surar da abin da yake kamar gabatarwa ne tanzilul kitabi min allahil azizil hakim ta yadda aka nuna girman alkur'ani kuma da ɗaukakar shi saboda me saboda alkur'ani ya kunshi dukkan abin da surar ta kunsa na agarat na manufar saukar da ita da abubuwan da ta kunsa a abubuwan da surar ta kunsa ko take karantarwa duka suna kewayawa ne akan tabbatar da kaɗaitakar Allah da bauta da kuma batin hada Allah da wani wajen bauta wannan a dunkule kenan an tambaye ka mai suratul zumar take karantarwa tana karantar da tauhidi da kuma hana shirka wannan a dunkule kenan a cikin surar in mun duba zamu ga cikin abubuwan da ta kunsa akwai nuna bacin hujjar da mushrikai suke dogara da ita hujjojinsu da suke dogara da su wajen yin shirka kamar yadda muka karanta kusan aya ta biyu kenan a cikin wannan aya ta uku a cikin wannan sura tana lalata hujjar da mushrikai suke rikewa don hada Allah da wani wajen bauta sannan a cikin surar akwai kore a kowane irin nau'i na shirka akwai kore cewa Allah yana da ɗa surar ta kore wannan ta tabbatar da Allah shi kaɗai ne sannan surar tana mana hujja kan kaɗaitakar Allah wajen bautawa ta hanyar ayoyin da suke gwada Allah shi kadai ne ayoyin samar da sammai da kasai da yadda tsarin su yake tafiya kamar yadda muka karanta a surorin da suka gabata surar ta yi magana ta nuna wata aya mai girma da ke daɗa tabbatar da ikon Allah da cancantar Allah da bauta shi ne ta yadda surar ta yi mana magana kan matakan halitta ɗan adam daga wannan mataki zuwa wannan mataki yadda Allah yake halitta ɗan adam sannan kuma a surar cikin dalilan da ta kunso na tabbatar da kaɗai shakar Allah da bauta an kafa wa mushrikai hujja kan su ma a ɗabi'arsu a halittarsu ta su suna sanin cewa Allah shi kaɗai ne don ku in sun shiga musiba gare shi suke komawa shi kaɗai wannan yana mun cewa su ma sun imani a ababen da suke bautawa abubuwa ne da ba su da iko a wannan lokaci su ce sai Allah maɗaukakin sarki sannan sura ta yi kira da tintintini da mutum ya tsaya ya yi tunani ya zurbaba tunani ya lura na bin ma'anonin ayoyin alkur'ani da ƙoƙarin fahimtar su sannan kuma ta ja kunne ta faɗakar a kiyaye mutunci da ce wa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki a cikin sura akwai bayanin halin muminai da kuma hali na waɗanda ba muminai ba ana faɗa halin kowane ɓangare sannan kuma tana nuna cewa surar tana nuna cewa dukkan annaba da tauhidi suka zo da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki sannan kuma akwai jan kunne ga su mushrikai waɗanda surar ta sauka a lokacin suna nan ta wanda za su zo baya cewa su guji fa kada abin da ya samu waɗanda suka yi shirka na al'umman da suka gabata su ma zai samun sun suka saba wa Allah sannan a cikin surar ta yi bayanin cewa Allah ya wadata ga barin bautar bayi muna bautawa Allah ba wai dan Allah yana son bautan mu zai yi aiki da ita za ta yi masa wani amfani ko kuma za ta karar da shi komai ba in muka yi bauta kanmu muka yi wa domin mu za ta amfanar Allah ya wadata ga barin bautar mu kuma hasanan a surata nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya tsoron gumaka hakika Allah ya isar masa kuma shi ne zai kare shi gaba ɗaya. a cikin surar akwai tabbatar da tashi bayan mutuwa akwai tabbatar da sakamako na kowace rila sakamata abin da ta aikata akwai nuna yadda alkiyama ma za ta tashi kamar yadda Allah yake raye kasa ne bayan ta mutu sannan a cikin surar akwai bayanin hali na abin da zai faru na hisabi sannan a cikin sura akwai alkawari na ni'ima akwai alkawari na azaba akwai misalai akwai tsoratarwa akwai kwadaitarwa akwai wa'azi da sauran abubuwa da yawa da tsorar tafunsa wanda a dunkule za mu ce kira ne zuwa kaɗai ta Allah da kuma hana haɗa Allah da wani Allah ya buɗe surar da cewa tanzilul kitab tanzilul kitab anan malamai sun bashi ma'ana guda biyu ko kuma wajen takadiri dangane da abin da ya shafi lugha ta larabci kana iya kana iya tanzilul kitabi sai zama tanzil anan khabar ne na khabar ne muqaddam sai zama yadda magana take min Allah al tanzilul kitab daga Allah min Allah daga Allah al-aziz mabwayi al gwani mai hikima tanzilul kitab saukar da littafi ya kasance mana Allah ne saukar da wannan alkur'ani da ake karantawa ko kuma takadiri da يزم تنزيل خبر لنا مبتدع معذوف تقديره هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذا ون انا ون القران لو تجن تو سوكي ري دغه الله ما توكين سركي اما امام ابن جرير الطبري يشي اقدر شي آه، آه، التقدير اقدر شي وخبر لي مقدم تنزيل يزم من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب ya fi kyau ta ɓangaren ma'ana fiye da kaddar cewa a sabar ne na da mazufi amma dai ma'anar abin da ake nufi wannan ma'anar tana nufin saukar da littafi ko littafi ne saukakke daga Allah al-aziz mabuwayi al-hakim bai hikima A nan, ayat tana cewa tanzil akwai abin da ke nuna ma'anar kaɗan kaɗan aka saukar da alkur'ani saboda tanzil asalin shi daga nazzala nazzala kuma suna cewa idan aka ce nazzala to shine abin da ya sauka da kaɗan kaɗan ba daidai ce da anzala ba anzala suka ce zai zama jumlatan wahida amma nazzala ya saukar da shi da kaɗan kaɗan wanda kuma haka aka saukar da alkur'ani a nan za mu ga allah maɗaukakin sarki ya rafa saukar da alkur'ani zuwa ga a gare shi ta hanyar ambatan sunayen shi guda uku ismul jalala Allah sannan al-aziz mabuwayi sannan al-hakim mai hikima wanda alamatu shankiki yana cewa bibiya al-qur'ani bin kwakwam na al al-qur'ani ya gwada allah madaukakin sarki idan ya magana saukar da al al-qur'ani yana biyo bayan haka da wasu daga cikin sunayen shi mafiya kyau ana allah ya magana saukar da al alkur'ani galibi yakan haɗa wannan ya biyo bayan wannan ambatar wasu daga cikin sunayen Allah wanda suke kyawawa misali yace in ka kalli wannan sura din Allah yace tanzilul kitabi sai ce min Allah al in ka koma suratul jasiya za ga hamim sai Allah ce mai tanzilul kitabi min Allahil azizil kamar da ya faɗa ana koma suratul ahqaf hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim ma khalaqna as wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq kaga kamar yadda Allah ya faɗa nan wurare guda uku da zaka iri iri duka da Allah ya ce tanzilul kitab sai kawo sunan shi ana aljalala Allah min Allah al aziz al hakim a wasu wurare kuma zaka taro wasu sunayen ne daban Allah yake ambata hamim tanzilul kitabi min Allahi al-aziz al-alim kaga al-aziz al-alim ghafir zambi wa qabil at-tawbi shadid al-iqabi ذي الطول شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد farkon ذي allah هكذا نقوم فرقم فصلت الله يسي rahman تيتي تنزيل من الرحمن a farkon surat Hud alif lamura ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat sai Allah ce mai min ladun hakimin khabir ana Allah ya kawo hakim khabir a a cikin suratul fussilat Allah ce wa innahu la wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi sai ce min tanzilun min hakimin hamid a farkon suratu yasin tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum nan, wa innahu latanzilu rabbil alamin kaga ce rabbil alamin a wani gurin tanzilun min rabbil alamin haka wannan yana nuna maka cewa tabbas ko shakka babu alkur'ani Allah ne ya sokar da shi shi yasa ko ina sai Allah ya ta ambatan sunayen shi kuma waɗannan sunaye da Allah yake ambata kowanne in ka koma kuma akwai abin da yake nunawa mu kalli anan da Allah ya ce saukar da littafi min Allah daga Allah lafazul jalala abin da yake kunsa cancantar Allah da bauta shi yasa ba wanda ake cewa Allahu sai Allah saboda ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah to da haka anan ya rauna maka cewa Allah da yake shi kadai ya cancanta da bauta to shine saukar da wannan littafi sannan kuma al-aziz mabuwayi buwayar Allah Allah ya buwayi kowa ba wani wanda zai ce yau gashi ya fi karfin Allah to yadda Allah yake al-aziz to haka yin saukar da littafi al-aziz shi yasa a wani gurin Allah ya fita al-Qur'ani din da aziz innahu wa innahu lakitabun azizun to Allah al-aziz mabuwayi al-Qur'ani aziz ne mabuwayi ne ta bangaren abin da ya kunsa ba wanda yake fito da karya a cikin al-Qur'ani da haka duk abin da alkur'ani ya ba da labari gaskiya ne ba wani littafi da ya wannan buwaya sai alkur'ani kowane littafi kada ko ka iya wayewa ka ce nan kuskure ne nan an ɗan yi kuskure ko sahihul bukhari kada ko wanda shine mafi ingancin littafi na sunna na hadisi to akwai guran da malai sai nan ba bukhari wannan labazin da aka ambata wannan labazin kuskure ne wa ne labazin ko a ce wannan mutumin da ya kawo inda ni ne ba zan kawo shi a wannan sanadin ba zan ɗauko wancan amma alkur'ani ba wanda zai mai haka da haka al'aziz ne ke sa duk wanda ya rubuta littafi in mai hankali ne in ya gama rubuta littafin sai ce to abin da yake na daidai ina roƙon Allah ya ba Allah da na kuskure kuma Allah ya yi min kuma wanda ya ga gyara ya gaya min in gyara amma Allah da yake alkur'ani da Allah ce abin alif lam mim da Allah zalikal kitabu la raiba fi sura ta biya a cikin alkur'ani da abin da ta bara kina ana cewa alif lam mim sai aka ce zalikal kitabu larai kan ma ka kama gana ba wata shakka a jiki to shine anan sai Allah shi al-aziz sai Allah shi al-hakim al-hakim ma'ana al-hakim mai hikima hikima ta kare a cikin al-qur'ani shi za ka ce in kun isa ku zo da irin shi ku zo da irin shi wajen hikima ku zo da irin shi wajen gaskiya ku zo da irin shi wajen adalci amma ba su iya kawo ba kuma ba wanda zai iya kawo al-qur'ani ya daga murya ko da mai tsara kamanni kowa sai dai ba ba wata zai ci gari zan ke yi to sai Allah ya kira kanshi alhakim kuma cikin fadin alhakim tana ɗaukar ma'anar gwaninta kisa za ka ji wasu ma da wuce alhakim gwani mai hikima domin alhakim zai iya zama daga alhikima ne hikima shine sanya abu duk inda ya dace da yin abu daidai shine abin da ake kira hikima to Allah baya yin abin da ba daidai ba da haka Allah alhakim ne sannan alhakim zai iya zama daga ma'ana ne na itiqani na muhkam abinda aka kai kwarewa wajen yin shi to Allah kuma gwani ne ba wanda ya fi Allah gwaninta domin duk yadda gwani ya kai da gwani wajen, sai ya gaza kamar yadda laraba suke cewa aljawadu fi. ma'ana wanda yake in garman doki wajen zaga ya gaza wani ya zo ya wuce shi ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan taguwarsa alqaswa wadda taguwa ce mai karfi mai tafiya wata rana kullum ana tafiya sai wani balarabin ƙauye akan wani ɗan dukushin ɗan rakumin shi sai ya zo gurgur sai ya wuce ta ya wuce ta sai zaɓe suke ta mamaki suna ta khala'atil aswa kasuwa khala'atil kasuwa kasuwa ta gaza yau ta kai sai manzo Allah ya ce ba gazawa ta ba ba ɗabi'ar ta bace sunna ce ta Allah duk abin da ya ɗaukaka siya ya siya da shi baya ba wani abin da zai zama kamil ila akhiri sai ya zama wata rai idan kana ji da kuɗi to ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai a zo a shafe ka dukkan munan muna da misalai da ana ambatan kuɗi wane da wane da wane ake cewa amma yanzu kila wane da wane ko sun mutu shikenan magana kuɗin su ta kare jiya ni kada yana tafiya na ga jirgi zai so kai na zan sa ranar iya da me ake me ake ta yayi zamanin shi ya wuce lokacin da yana zamani ka tambayi duk wanda suke zirga-zirga a lokacin musamman irin zuwa saudiya su dawo babu kamar shi amma yanzu da na kalla sai na yanzu kuma lokacin gamin ne daban gaba kuma ban san wanda zai taso ba ila kai ne wata rankarin kai ma ka samu sai kai naka jirgin ka sa sunan garin to wannan sunna ce ta Allah yanzu wancan ya wuce ko yana nan ko baya nan ya wuce yanzu kuma wani ya zo to amma Allah madaukakin sarki shi ne kadai da ba ran da za a ce Allah ta kasa shi sa Allah ya yi ta haddi dangane da halittar sama Ita ka kalli sama hal tara futu, kaga wata tsaga sun marji ilbasara karratai Allah ce ka sake gani ka sake gani ka sake gani ka sake gani shine ma'anar karratai ba wai so biyu ba ka kalla ka kara kalla ka kara kalla yarjiu ilayka yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir ganin ka zai dawo ya ya koma amma an gina guri ana cewa ba kamar shi in shekaru suka yi shekaru sai da sai an bai gyara ko ya tsage wani ma ya kai lokacin da sai an rushe an gyara amma ban da halittar Allah Allah shi ne gwani to da haka sai Allah ya kan kanshi da alhakim wannan alhakim din da Allah ya kan kanshi da shi a nan na cewa gwani mai hikima yana daɗa nuna mana wannan hikima ta Allah to ita ce Allah ya saukar ya kawo irin ta a cikin alkur'ani da haka alkur'ani akwai hikima a cikin shi sannan kuma akwai gwaninta a cikin alkur'ani yadda aka tsara lafazin sa da ayoyin shi da yadda yake da ma'anonin shi babu wani littafi da ya kai shi to shi ne hikimar da yasa sai Allah ya in ya ambaci saukar da alkur'ani sai kuma ya ambaci sunayen shi wanda suke nuna maka Allah mai wannan sigobi shi ne ya saukar da wannan littafi da haka wannan littafi zancen Allah ba wani zance da zai kai wata littafi domin zance ne da ya fito daga Allah ma abokin sifofi na kamala Allah ya kira shi da alkitab duk da lokacin da ayar take sauka lokacin da sura take sauka kila alqur'ani baya tattara guri daya amma da aka kira shi alkitab ishara shi cewa dama Allah ya san za a tattara alqur'ani da aka da aka tanzilul kitab a zamanin manzo Allah sai dai ka samu wannan sahabi yana da ayoyi kaza rubutattu wance yana da kaza rubutattu amma samun su a dunkule a guri daya a gurin mutum daya wannan sai bayan da manzan Allah ya bi duniya aka hada shi guri daya amma a zamanin manzan Allah akwai shi a rubuce sai dai kadan kadan wance yana da can wanda wance na to amma da haka Allah ya kira shi da alkitab alkitab dan mai dan ishara cewa akwai lokacin da za a zo a tattara shi sai Allah ya ce to saukar da littafi ga Allah mabuwayi mai hikima sai Allah ya ce inna ya sake mai ta hakika mu zalla ilaikal kitab mun sokar maka da wannan littafi bil haqqi da gaskiya ma'ana Allah yana dada tabbatar da babu abin da ke cikin alkur'ani sai gaskiya da haka Allah ya sokar da shi da gaskiya to daga cikin abin da za ka yi na gode wa Allah bisa ni'imar saukar da wannan littafi wanda yake kunshe da gaskiya shine fa abudillah ka wa Allah mukhlisan lahu din kana mai tsarkake addini gare shi da haka yana cikin godiya ga Allah da ya saukar da alqur'ani ka bauta masa kana mai tsarkake addini gare shi me ma'anar tsarkake addini ga Allah ya zama shi kadai kake bautawa duk abin da ake kira bauta to wannan Allah kadai ake wa ba a yi wa wani ko annabi ko mala'ika balantana wani mutum daban kuma ko aljani ba wanda ake wannan bautar sai Allah shine mukhlisan lahu kana mai tsarkake addinin ga Allah shi kadai kake bautawa la sharika la bai da abokin tarayya sai Allah yake ala harfu tanbih ku saurara lillahi dinul khalis kai tataccen addini ma tsarkakake na Allah ne ba wanda yake da wannan sai Allah shine dai daga cikin magabata ce lillahi dinul khalis Ma'ana shi shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wannan ba wanda yake da wannan haƙƙi addini ta tatacce sai Allah duk wani addini da za a yi wanda ba Allah za a bauta shi kaɗai ba wannan ba addini ta tatacce addini ne da shirka kuma Allah baya san shi sai Allah ce wallazina takhazu min duni waɗanda suka riki min duni kuma bayan Allah mana wani wanda ba Allah ba auliya suka riƙe wasu masoya wasu ababen bauta auliya ana ana nufin majibinta lamari waɗanda suka mai da lamarin su zuwa gare su suka koma suna bauta musu hmm. to waɗannan za ka ga suna yin wannan bautar amma abin da suke cewa ma na abuduhum suna cewa suna a nan imamu tsabar ya ce za ka iya kaddara suna gaya wa waɗannan abin da suke bautawa kamar magana suna yi da waɗannan da suke bauta cewa ku da muke bauta muku ba ma na abudukum ba ma bauta muku ne sai dan ku kai mu zuwa ga Allah yace ko kuma ka ce a nan suna faɗawa mutane da sauran al'umma da kowa da kowa hujjar da yasa suke suka riki waɗancan ababen bauta kuma bayan Allah shine ma na abudukum ba ma bauta muku illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa zulfa a shi ne ma'ana kusantarwa illa sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa a Allah yana gaya mana cewa masu bauta wani Allah cikin dalilansu da suka riƙe na bauta wani Allah suna cewa muna bauta musu ne don su kusantar da mu ga Allah mu ba mu da tsarki mu ba mu da a alfarmar da za mu bauta wa Allah kai tsaye mu je zuwa ga Allah sai dai mun rike ababen bautan nan mun rike mun yi kamun kafa da su sannan kuma su su kai mu zuwa ga Allah sai suka yi kiyasin Allah da bani. kamar yadda Allamatu Sa'idi yake faɗa sun yi wannan dai bisa kiyasi cewa yanzu a duniya wanda yake matsaukaki misali mai mulki ba kowa zai tafi kai tsaye zuwa gare shi ba sai ya yi kamun kafa in za ka je yanzu ka tashi ko da yanzu gwamna abokinka ne kun taso tare sai yanzu ya zama gwamna to idan da duk za ka je gurin sai ka sanar ko shi ya ce ka zo to sai ya gaya waɗanda suke gane shi suke bakin ba akwai wani zai zo in ya zo a bashi shigo gurina sai ya gaya protocol nashi akwai wani in ya zo ni na bashi duk sai ya yi wannan in ba haka ba in mutum ya zo sai a ce ba zai gan shi ba to su waɗannan musirikai sai suke kiyasin haka kamar haka suke tunanin haka lamarin Allah yake da haka ba za su yi bauta kai su zuwa ga Allah ba bari su bauta waɗannan su waɗannan za su zuwa ga Allah to wannan kuma yana cikin mafi munin kiyasi domin su waɗancan mutane da suke rikon suke rikon waɗannan mataimaka saboda gazawa ne saboda gazawa ne yanzu sarki da yake da fadawa gwamna da yake da jami'an tsaro da masu tsara masa shiga da fitar mutane saboda in aka bashi ba zai iya da mutanen ba to yana buƙatar wanda zai tsara masa wani ya zo gobe wani ya zo jibi wani ya zo karfe kaza saboda in aka ce za a bar shi a buɗe ba zai iya ba yana da gaza ba zai iya karɓar kowa da kowa ba amma kofar Allah a buɗe take kowa zai iya shiga shi yasa Allah yake a cikin hadisul qudsi Allah yake cewa da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su tsaya a guri ɗaya qamu ala sa'idin wahid su taru a guri ɗaya fa yas'alu kullu wahidin minkum mas'alatahu kowa cikin ku ya roki Allah abin da yake so sai Allah ya ce kuma ya ba kowa abin da ya roka wannan ba zai tauye komai a gurin Allah ba sannan kuma ba wani wanda sautin shi ko muryar shi ko maganar shi za ta hana Allah ya ji ta wani ka fita garin nan kaf ka kalli ko iya garin nan ka tsaya da saba bakin titi da mai babur da mai mota da mai tafiya a kafa da mace da namiji kowa ta kowa ya fita ne na Allah ba ni kuma kowa sai ya dawo gida yanzu nan kowa zai koma gida da gwargwadon abin da Allah ya bashi Allah ya ji to amma mutum ɗaya ba zai iya jin mutum uku na lokaci guda ba a guri guda to amma Allah yana jin kowa a duk inda yake a duniya ba ba mu kaɗai ba fa dukkan halittun nan da suke bayan ƙasa da wani tsuntsu da wata dabba duka ba Allah suke roƙa kuma Allah yake ba wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha akwai halittun da suke ruwa wata halitta in ta shiga ruwa sai ce wajen watanni ba ta fito ba kuma tana nan inda take Allah yake ba ta abinci wata halittar ba ba ta gani amma kuma Allah yake ba ta to shi ɗan adam yana da raunin da ba zai iya wannan ba sannan kuma abu na biyu dan adam akwai gajiyawa a tare da shi bayan gajiyawa kuma akwai tsoro a tare da shi da haka dole kare kanshi da waɗannan masu kariya amma Allah baya tsoron kowa ba ba wani wanda zai ce yau gashi zai iya wani abin da Allah bai kaddara ba to da suke wannan kiyasin sai suka wannan kiyasin sai suke bauta waɗannan gumaka da sunan su su isar da su zuwa ga Allah to kuma lamarin Allah ba haka yake ba wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ga da'an wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil alwarid wa nahnu aqrabu aqrabu ilayhi min hablil alwarid da da da dama da suke nuna Allah yana tare da bawa a duk inda yake yana jin shi yana gani to don haka babu tsani tsakanin bawa da Allah wajen bauta tsani da yake tsakaninmu da Allah tsani ne na annaba da manzanni kansu gaya mana yadda za mu bauta wa Allah amma ba wai mu bauta musu su kai mu zuwa gurin Allah ba to da haka Allah ya soke wannan to abin ta takaici har yau wannan tunanin yana na cikin wasu mutane za ga mutum ga yana shirka yana kiran wani Allah in ka ce masa ya za ka kira wani Allah ka roƙi wani Allah ga Allah sai ce ai wannan din shi zai kai da zuwa ga Allah shi wai yana ganin bai isa ya roƙi Allah kai tsaye ba amma in ya roƙi shehu shehu shi ne zai sada shi da Allah da ka ji abin da za ka yi nuna maka kurin ka kira wannan shehu din zai ma zai ma ba sai ka kira Allah ba to a fadar Allah za ka ji kirsoshi daban-daban daban-daban na ban mamaki wanda suke gwada cewa waɗannan in ba ta kansu ba in ba su kira ba kai saka shiga fadar Allah ba amma mu abin da yake tsakanin Allah da bawa bauta shi yasa a cikin alkur'ani Allah ya magana matan fir'auna kowa ya san fir'auna ko mutum bai karatu ba ya san fir'auna to amma ba ta shi ya aljannati Allah ya ba mu labarin irin addu'a da take na Allah ya gina mata gida aljanna sannan wannan ya nuna mana kenan kasancewar mutum tare da wani fajiri fasiki shi in ya zama da garshacce bai Allah bai hana Allah ya karba yake shi sannan Allah ya ba mu labarin mata annabi Nuhu da annabi Lut su kuma suna karkashin bayan Allah na garkatu amma kuma ba su karba abin da bayan Allah suka zo da shi ba kashi mai Allah ya ce wakila da kullun nara da ku shiga wuta tare da wanda za su shiga sai nuna idan kai kana karkashin wanda gartacce baka bi Allah ba wannan bai sa Allah ya dauko ke kai ka ya kai ka aljanna sai kuma Allah ya mana bayanin Maryam ibnati Imran mahaifiyar annabi Isa Allah ya ga mana aikin ta na kwarai sai nuna kun ga ita anan ba ambaci mijinta ba a ba ambaci babanta ba ba ambaci sai kudin ita kadai aka ambata sai aka wannan kuma kasance wacce ita kadai bai hana ta samu daraja da kima a gurin Allah to haka lamarin Allah yake a wajen bautawa Allah sai sai ka bautawa Allah kamar yadda ayar anan ta ce fa'budillaha mukhlishan lahu din ka bautawa Allah ka kake addini ba buƙatar yanzu anan ka ce ni yanzu ina neman lafiya amma ba zan iya cewa Allah ya bani ba ba sai dai in roki wani shi ya gaya wa Allah ya bani a'a manzo Allah ya fi kowa daraja a bayan kasa ya fi kowa kima za idza alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah amma za ku yi mamakin mutanen da suke tara bukatu in sun tashi roƙo su tafi kabarin wani sai su kai mai kuka sun manta da cewa Allah za su kirawo shi sa hatta a babin tawassuli da ake ta surutu ko ake menene in ka kalli tawassuli za ga a wanda ya tabbata alkur'ani da hadisi shi yake nuna girman Allah da isar Allah da ikon Allah shi in za ka roki Allah ya kamun kafa da imaninka Allah ka ce ai imani ya Allah na yi imani Allah ka gafarta mu ربنا إننا سمعنا مناديا منادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كان ميكان كان تدكني كان شوى كاي بيا da haka Allah الله mun kaza. ko kai tawassuli da wani aiki da kai kayi sallah Allah ka ya umarce mu yi sallah mun yi sallah Allah ka ba mu ladan wannan sallah da Allah ka karbi wannan ibada Allah kai mana kaza kana tawassuli da wannan ibada da kai ko kai tawassuli da sunayen Allah da tsobin Allah Allah kai ne al-aziz kai ne al-ghaffar kai ne ar-rahim Allah kai mun kaza ya ji a ce kai tawassuli da wani domin Allah ba mai tilasta Allah annabawa bayan Allah ne manzo Allah shi ranar tashi alkiyama dukkan wani annabi abin da yake faɗa ranar tashi alkiyama ta yake rabbi sallim rabbi sallim ma'ana ya ubangiji ka kubutar ya Allah ka tsiratar da duka annaba abin da suke faɗa kenan to wannan shine tsantsar tauhidi da haka ba a ba a rukon wani tsani wajen bauta Allah shi wannan tsanin za a bauta shi ya kai mutum zuwa ga Allah to wannan shine su kuma mushrikai abin da suke yi kenan shi yasa anan ibnu kathir rahimahullahu ta'ala da yazo nan sai yake cewa faɗin ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zurfa sai ce ai inna ma yahmiluhum ala ibadatihim lahum abin da yasa suka bauta waɗannan gumaka annahum amadu ila asnamin sun tafi zuwa wasu gumaka ittaqazuha ala surati almalaikati almuqarrabin fi zamihim sun yi wannan gumaka sai suke gumakan a a hoto na zanen mala'iku gumaka suka yi amma suka yi su a yadda suka raya cewa wannan gunkin yana da suran mala'ika ne wannan gunkin yana da suran mala'ikawa ne ba abadu tilka sura sai suke bauta waɗannan gumaka din tanzilan li zalika manzilata ibadatihim al mala'ika kamar suna bauta waɗannan mala'iku ne li yashfa'u lahum inda Allah fi nasrihim wa rizqihim su kuma wai dan su nema musu ceto a gurin Allah kamar yadda zaka ce wani kai ne abokin wani da Allah ka shige min gaba yi min kaza to haka wai suna bauta mala'iku don mala'iku shige musu gaba wajen Allah wa ma ya hun min amri duniya da su musu maganin abin da ya dame su na lamarin duniya fa ammal ma'ad fa kanu na lahu kafirin da haka anan ibnu kasir ya so nuna mana hatta ma neman kusancin da suke a gurin Allah ba wai akan lamarin lahira bane kan lamarin duniya ne dan su ma suna inkarin lahira da haka suna bauta waɗannan gumaka ne wai su shige musu gaba wajen Allah dan samun abin duniya dan ba su imani da lahira ba to shine anan suna bauta yace to wannan shubha allati itamada al mushrikuna wanda mushrikai suka dogara da ita fi qadimi dahri wa hadisi a da can da yanzu waja'atuhum ar-rusul manzannu suka zo musu salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in amincin Allah ya tabbata gare su gaba daya bi raddiha da raddin wannan shubha ta su wallahi an hada hana wannan kan ku bauta wa Allah wa da'wati ila ifraj al-ibadati lillahi wahdahu la sharika la da kira zuwa ga bautawa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba wa anna hadha shay'un sannan da ya mutu bayani cewa wannan abu fa اخترعه المشركون من عند انفسهم مشركين suka kira da kalan kansu lam ya Allah fi Allah bai yi wani ba wala radiya bihi bai yarda ba bal abghadahu Allah ya ki wannan abu ya hana abota wani wani sa wanda ba shi ba da haka ceto ma da za a yi ranar tashin alkiyama ba wanda zai ceto sai wanda Allah ya ba izini kuma yi wa umarni da haka wani ya ɗauka cewa ai tunda za a yi ceto ranar tashi alkiyama ba zai rike kafar wani ko hannun wani in an ji alkiyama sai kai ne aljanna a'a shi kansa can da za a yi ranar tashin alkiyama za a yi shi ne bayan Allah ya ba da izini ga wanda zai ceton sai Allah ya ce wani yi ceto sannan wanda za a ceta din ma sai Allah ya yarda da shi wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana neman liman yasha'u wa yarda sai Allah ya izini sabanin a nan duniya kana iya yiwa kana son abu gurin wani babba amma ba zai ba zai baka ba za ka iya tunkarar shi ba sai ka je ga mahaifiyar shi sai ta kira shi ce kai wa wani kaza ai hajiya wani ce na ce kai masa in yana da biyayya an gama ko shike to Allah ba mai wa Allah haka wani kuma zai zai karbi ceton ne saboda kaunar da yake wa wanda wanda ka sa yi magana wani kuma saboda tsoron shi yana tsoron shi wani jami'in tsaro ya kama ka kaga karamin jami'in ya kama sai ka buga babban shi da ya bugo sai ba shi kan shi tafi saboda yana tsoron shi zai kira bayan ya bayar ma wancan ya biya sai ya zagi oga din ce oga ba ta mana aiki to Allah ba haka bane shi ce dan Allah duk wanda zai ceto sai Allah ya ba shi izini wanda za ka yi ta masu Allah ya yarda to da mutane su daina ɗaukan cewa kullum in ka rike wani to ai an gama to kana iya rike wani Allah bai ce wani mai ceto ba wanda zai cita? in kuma Allah ya ce ceto kuma ba Allah bai ce cece ka ba za ka shiga ciki ba shi ya sa ceton ma Allah kaɗai ake roƙa قل لله الشفاعة jami'a na Allah ne in za ka yi roƙon ka ce Allah ka sanya ni cikin bayinka wanda za a cita. Allah ka sanya ni cikin bayanka da annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceta dan da ceto nau'i nau'i ne jahilci ne mutum ce baya son ceton annabi jahilci ne ai ceton nau'i nau'i ne akwai wanda manzo Allah ceton da zai masa ba nai daga wuta bane zuwa aljanna daga aljanna ne za a cece shi ya ƙara daraja yayi gaba ce ya ya Allah wannan bawan naka masoyi na ne mai kauna ta ne mai bin sunna ta ne da haka Allah ya dauka ga darajar ce zo kusa da ni dan manzo Allah ya ce al mar'u ahabba da haka in ka ce ba ka san ceton annabi to ka kore ka ma'ana ka dunkule gaba ɗaya mai faɗan wannan shi yana zaton wai ceto shi ne kaɗai wanda za a ɗauko daga wuta a sa aljanna yo ai ba ma wanda zai shiga aljanna shi manzo Allah ya ce shi hadisi a sahihu muslim manzo Allah ce zan zo ba aljanna kun buga sai mala'ika ce waye sai ce ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika ya ce gare ka aka yi umarni ko kuma kanka aka yi umarni ka buɗe wa kowa gabaninka manzo Allah shi zai fara shiga aljanna sai ya shiga sannan duk bayi su ko waɗanda ka ji an ce an gansa aljanna ana menene ana gaya maka ne amma a ƙiƙanin shiga ɗin in an mutu ranar tashin alkiyama manzo Allah ne ya gaba kowa sai ya shiga fitan manzon Allah wanda kuma fitan da manzo Allah zai almakamin mahmud wannan har kafirai ma sai sun shiga wannan cutar to mu ce zo ci gudun ni ba na bukatar cutar annabi kuskure ne kuskure ne maza Allah zai ce to mataki mataki to in maza Allah ya ce ki wa sai kai idan ya zama na da da uba idan muke na da 'ya'ya, shi na kware su na kware amma darajar su ta kai su je aljanna ta sama shi uban yana kasa a dalilin ƴaƴan sai a ɗauke shi shi ma a kai shi ta sama ya zauna tare da shi to ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan ba hujja bace ba dalili bane na mutum ya riki wani koma bayan Allah yana bauta masa yana abinda Allah ya hana ya ce wai shi zai kai shi gaban Allah iyakan tsanin annaba sun zo su mana tsani ne zuwa ga Allah ta hanyar karantar da mu da ilmantar da mu amma ba ta hanyar mu bauta musu kuma su mu zuwa ga Allah ba inna Allah yahkumu bainahum Allah zai hukunci tsakanin waɗannan bayi da masu shirkar da wanda suke tsarkake Allah fi ma hum fihi yakhtalifun cikin abin da suke yin sabani ranar tashin alkiyama kamar yadda wasu malamai suka faɗa inna Allah la yahdi man huwa kazib Allah baya shirye da wanda yake makaryaci kabbar mai yawan kafircewa Allah da yawan mutunci lokaci yayi sai idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu zama lafiya a kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ya karba abin da muke gabatarwa na ibada ya fi mana kurakuran mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk